تحمل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون to Allah madaukakin sarki yana cewa alaysa Allahu bikafin abda ma'ana wannan kamar Allah madaukakin sarki yana bayyana musu cewa shi ya ishi manzansa daga dukkan wannan wato hankara da ake masa ko wani mummunan shari'a, Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda shin yanzu ba Allah madaukakin sarki shine wanda ya isan mabawansa ba musamman bawan da ya dogara ga Allah ya mayar da al'amuransa zuwa ga Allah to ai Allah ya isar masa la ya ce wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah to Allah madaukakin sarki ya isar masa man ya tawakkal ala Allah ya ja'al lahu min amrihi yusra haka nan eh, alaihi falyatawakkalul mutawakkilun dai ayoyi da yawa da suke umarni da cewa a koma a dogara ga Allah domin shine mai ma'ana iyan mabawansa to sai Allah maɗaukakin sarki ce wa yukhawifunaka bil ladina min duni kuma su gashi nan suna tsoratar da kai da waɗanda suke koma bayan Allah wai ka ji tsoronsu, to waɗanda suke koma bayan Allah nan babu abin da za su iya yi ma mutum na cuta kuma ba sa iya amfanin da shi da haka su ba abin tsoro ba ne kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam ya yi da mutanensa ke cewa eh, wa kaifa akhafu ma ashraktum bihi wa la kuma a ashraktum billahi ma na zai bihi alaikum sultana ta ya zan ji tsoron abin da kuke yin tarayya da shi ji tsoron alhalin ko kuna yin tarayya da Allah ba kwa jin tsoron Allah kama ku da azaba ya muku azaba da hukunci ni kuma kuna tsoratar da ni da waɗannan to waɗannan babu abin da za su hana shine Allah ya ce wa yukhawifunaka bil ladina min duni wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi to wannan fa za ka samu babu wani mai shiryar da shi har abada sai Allah ya ce wa man yahdillahu fama lahu min mudil haka nan wanda Allah kuma ya shiryar da shi to babu wani wanda ya isa ya karkatar da shi daga wannan tafarki wato asalin na shari'a babu wani wanda zai iya ɓatar da shi dai sallahu bi azizin zintiqam shin ba su sani cewa Allah maɗaukakin sarki shine al'aziz aziz mabuwayi zintiqam ai wanda yake daukan fansa ga wanda ya saba masa mana Allah maɗaukakin sarki bai kyale wanda ya saba masa to Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah amma fa idan ka tambaye su wane ne wanda ya halicci sammai da kasai da ma abin da ke tsakaninsu da komai da komai to za su ce ai Allah ne kenan su sun tabbatar da cewa Allah shine mahalicci amma jayayyarsu da annabawa shine akan bauta akan ibada da haka tauhidul ibada shine akai sabani da su amma a tauhidu a rububiyya ba a saba da su ba domin dukkansu sun yarda cewa Allah ne ya halicci samai da kasai wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah duk za su ce Allah ne to amma sun ce Allah ne to a zo a tsaya a bauta ma Allah shi kadai din to nan ne damuwa take suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahidan shi yasa a cikin tauhidul uluhiyya shine tauhidul ibada wanda kuma shine mafi girma a cikin waɗannan ɓangarori na tauhidi wanda in babu shi duk wani tauhidi ko mace ya ka Allah da bauta amma eh, da halitta in bai kadaita shi da bauta wannan ba zai amfani shi ba saboda haka shine malamai suke cewa al bi tauhidi ar-rububiyya yastalzimu al-iqraru bi tauhidi al-uluhiyya idan mutum ya ce ya yarda Allah ne mahalicci to ya zama tilas ba. sai ya bauta mashi shi kadai in ya yarda shi ne kadai ya yi halitta to lallai shi ne kadai kuma ya cancanci a bauta masa ba wani ba to Allah madaukakin sarki ya ce alaysa Allahu bi wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna la kul Allah ya ce ka gaya musu to ga hujja a fara aikin yanzu ba za ku ban labari ba ma tad'una min dunillahi waɗannan da kuke kira din kuke roƙon su koma bayan Allah maɗaukakin sarki in arada ni Allah bi idan da Allah zai nufe ni da wani abu wanda yake na cuta mana Allah ya jarabe ni ko da rashin lafiya ko wani abu hal hunna fato dhurrihi shin za su yaye mun wannan cutar ai ba za su yaye mai shine amsar au arada ni bi rahmatin ko kuma ka tambaye su idan Allah ya nufe ni da wata rahama ma'ana Allah ya mun wani buɗi ko ya mun wata kyauta ko wata baiwa Har mun Sika to rahmatihi su sun isa su hana wannan rahamar ta Allah a gare ni kul ka gaya musu cewa hasbi Allah madogara ta ita ce Allah madaukakin sarki alaihi tawa alaihi yatawakkalul kuma ga Allah madaukakin sarki ne masu dogaro suke dogaro waɗanda suka san wane ne Allah suka san Allah shine mai iya mabawarsa kamar yadda wato annabi hudu ma ya gaya ma sa haka da ma sauran annabawa la yace inna qulu illa akaraka ba'du alihatina bi su'in qala inni ushhidu allaha ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tumdiruna thumma la tumdiruni inni tawakkaltu ala allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha haka dan kuma dukkan sauran annabawa suke faɗa abin dogaran su Allah haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabban sama da aka tsoratar da su ake bazanar da su ma'ana ake ba su tsoron cewa fa za a gama da su Allah ya ce ka gaya musu cewa lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala ya falyatawakkalul mu'minun kuma Allah madaukakin sarki gare shi ne ya kyautu bayi waɗanda suke mu'minai su yi dogaro a gare shi domin duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki to babu wani abin da zai iya cutar da shi ko kuma ya same shi yasa ibnu abi hatim ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas yana kai shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yakuna aqwa nas fa yatawakkal ala Allah duk wanda yake so ya zama cikin mutane ya fi kowa karfi da tabbata akan al'amuransa to ya dogara ga Allah wa man ahabba an yakuna agnan nas duk wanda yake so kuma ya zama mafi wadata cikin mutane falyakun bima fi yadi fi yadi ya zama abin da ke wajen Allah shine yafi tabbaci a gare shi fiye da abin da ke hannunsa wa man ahabba an yakuna akraman nasi falyattaqillah wanda yake so ya zama mafi girma mafi daraja da ɗaukakan mutane a wajen Allah to ya tsoron Allah waɗannan su ne mabuɗai na waɗannan abubuwa Zaka samu masu tawakkali ga Allah sun fi kowa karfin tabbatuwa su ne a lokacin da wata musiba ko wata fitina za ta taso ko da ka ga mutane sun karkace wasu suna koke da rashin haƙuri da ma'ana gajin haƙuri to su za ka gansu suna nan a tabbace ba sa motsawa wannan sakamakon tawakkali da dogaro ga Allah matokacin sarki to Allah ya ce kul ka gaya musu cewa ya kaumi ya ku mutane na ti'imalu ala makanatikum inni amilun ku yi aiki akan tabarkin da kuke a kai tunda kun ce shi shine tabarkin tsira ni ma kuma ina yin aiki akan tafarki na wanda nake kiran ku a kai kuma wanda shi ne daidai din dan haka na manyan tsiri a gabon yi kusi mu ci gaba da yin haka din amma da sannu za ku sani wane ne wanda azaba ta kaskanci za ta iske shi za ta same shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba wacce take mai dorewa wacce ba ta karewa za ta ma'ana lullube shi ta hau kansa ta yadda ba shi da wata matsira daga wannan azabar shi ne ranar tashin alkiyama to sai Allah madaukakin sarki yake mai kiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nuna masa littafin da ya basa da cewa riƙo da wannan littafin shine ma'ana samun tsira shine shari'a Allah ya ce inna anzalna alayka alkitaba lin-nasi bil Allah ya ce lalle mun saukar ma da wannan littafi wato ga mutane ma'ana ka isar da shi zuwa ga mutane lin ba ce lil-arab ba an ce lin da haka ga dukkan mutanen duniya ba ma ne kada duk wanda yayi bibiye hanyar shari'a yayi kokarin samun shari'a ya koma bin tabarti na daidai fali ne wannan kanshi yake ma wa man balla wanda ya kauce kuma yake min tafarki na daidai ya bata fa inna ma yadhillu alaiha shi ma kanshi yake ma wannan wato kaucewa din ma'ana sakamako mummuna a kanshi zai kare wa ma anta alaihim waki kuma kai mazo sallallahu alaihi wa sallama ba mai damunce musu bane ma'ana akan cewa ka shiryar da su kai ba mai ikon shiryar da su bane shari'a su tana wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce Allahu ya tawaffal an kusa ina mautiha wannan Allah yana ba da labarin ikonsa akan bayinsa kuma cewa Allah madaukakin sarki shine wanda yake ɗaukar rayuka a lokacin da ajalinsu ya cika Allah ce Allahu ya tawaffal an kusa ina mautiha lallai Allah madaukakin sarki shine wanda yake ɗaukar rayuka lokacin mutuwarsu wallati lam mutu wacce wacce kuma bata mutu ba fi ha ita ma Allah yana daukan waɗannan rayuka a cikin bacci da haka duk mutumin da ya bacci Allah ya dauki rayuwarsa sai dai Allah in ya so zai dawo da wanda yake so ya ci gaba da rayuwa da ya rubuta masa rayuwa ya ci gaba da rayuwa amma wanda Allah bai so ya rayuwa kuma wani sai a kwanta da shi a ce ai jiya da shi muka yi sallar tarawih mun rabu da shi lafiya amma ya kwanta bai tashi ba to shine wallati lam tamut fi manamiha kuma wannan ayar ba ta cin karo da cewa wata ayar eh, Allah yana cewa mala'ika mutuwa shine yake daukar rayuka Allah ya ce qul ka ga musu cewa yatawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa shine yake daukar rayuka ma'ana tafiyar da ran gaba daya ma'ana da raba ran da rayuwa wannan yana hannun Allah amma a zo a karɓi ran kuma a tafi da shi wannan shine mala'iku suke shine mala'ika mutuwa yake amma kuma ran ya zama ya rayuwa ta kare a cikinsa to wannan na Allah kuma su mala'ikun nan suna bin umarni ne na Allah maɗaukakin sarki shi yasa ba wai cin karo ba ne da wani zai ce to ya za a yi a ce can mala'ikan mutuwa ce yake kashe mutane nan kuma a ce Allah ne yake kashe mutane da Allah madaukakin sarki shi yake cire rayuwa a cikin rai kamar yadda shi ne yake sa rayuwa da to shi yake cire ta amma a zo a karɓi ran a tafi da shi wannan mala'iku ne suke karɓa da haka su aikin su shine su karɓi ran yasa ya zo cikin hadisin albarra ibnu azim mai tsayin nan za su dinga cewa ya ayyatu an nafsul mutma'inna ukhruji ila rabbik ki fito ba su ce ta fito ne da haka za ka fito ran komi yadda ta yi ba za ta iya ƙetare wannan iyakar ba za ta fita daga cikin wannan mamaci kenan ɗauke rayuwa a cikin ran Allah ne ke ɗaukewa mala'iku kuma su suke karɓan wannan rayuka su haura da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to shi Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa min mautiha wallati lam tamut fi manamiha wacce kuma ba ta mutu ba a cikin baccinta Allah ya ce fa yumsiku allati qada alaiha al-maut ai rayukan da Allah ya hukunta musu cewa za su mutu ba za su dawo ba to shikenan sai su mutu sai a waye gari babu wani wa yursilu al-ukhra sauran kuma waɗanda Allah ya so su rayu sai ya sai ya sake su ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci wanda lokacin nan iyakantacce ne kowa akwai lokacin mutuwarsa kamar yadda ba a shigo duniya lokaci ɗaya ba to haka nan ba lokaci ɗaya za a fita ba kowa lokacin shi ya shigo da haka kowa kuma da lokacin da zai fita shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ya kasance yana karantar da mu yadda ya kamata mu aikata a lokacin da za mu kwanta domin mu dinga rataya rayuwar mu cewa ko da yaushe a hannun Allah ne dan kar mutum ya kwanta da zumban cewa ai gobe zai yi kaza da kaza da kaza baka da wannan garanti ne shine ya kasance yana cewa idan awa ahadukum ila firashi idan ɗayan ku ya nufi shimfidarsa zai kwanta falyanfuhu bi dakhilati izari ya cire cikin wato mayafin safar jallansa ya kakkaɗe shimfidarsa ma'ana saboda bai san me yake kan shimfidarsa ba fa innahu la yadri ma khalaqahu alayhi bai san menene a shimfiɗar tasa ba musamman irin wancan lokacin ba irin wannan lokaci ne na yanzu ba har amma a lokacin yanzu ana samun waɗannan abu amma ya fi yawa a da mutum yana iya bari tun da lokacin duniya ba wai ta bunƙasa ba ne ta faɗaɗa ana zama tare da dabbobi da sauransu mutum a yau za a samu maciji a kan shimfiɗarsa ko kunama ko wani abu mai cutarwa to har a yanzu ma haka ne za ka iya zuwa ka samu wani ƙwaro kila da zai cutar da kai shi yasa ce to in ka zo kwanciya to ka tabbatar ka kakkaɓe shimfiɗarka ma'ana da mayafinka ya ce to in kai haka kun ya yakul sannan sai ɗayan ku ya ce in zai kwanta ne bismi ka rabbi wa ba tu jami cewa da sunan ka mahalicci na nake sanya ma'ana bangaren jikina ko barin jikina wa bika arfa'uhu kuma ya Allah da sunan ka cikin ikon ka nake ɗagawa ma'ana cikin ikon ka Allah nake kwanciya kuma cikin ikon ka nake tashi in amsakta nafsi ya Allah idan ta dauki rayuwata farhamha to Allah ka ji kaina kamar rahama wa in arsalta idan kuma ka dawo da wannan rantawa fahfadha ya Allah ka kiyaye ta ka tsare ta bi ma ta tahfaz ibada ibadaka salihina da abin da kake tsare bayin ka na kwarai da shi to kaga wannan ya nuna mutum mai cikakken imani ya san cewa kwanciyar shi da tashin shi ba shi ke da iko ba a hannun Allah a hannun Allah ne saboda haka yana da kyau mu kula da wannan gabar sosai duk lokacin da mutum zai kwanta ya hararo ya yi tunani cewa to menene ayyukan da ya aikata na alkhairi menene ayyukan da ya aikata na kurakurai domin ya nemi gafara Allah kafin ya kwanta domin ta iya yiwa ya kwanta din nan bai tashi ba to kaga ya yi irin wannan addu'a ya riga ya yi makan shi ma'ana shimfiɗa ta cewa yana so ya sadu da rahamar Allah maɗaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce inna bi zalika la ayatin li qaumin yatafakkaruna lallai wannan alamomi ne wanda suke wato asalin ga mutane waɗanda suke masu tunani musamman idan ka kalli bacci yanda dan adam yake kwantawa yi bacci akwai abun mamaki a shi idan mutum ya yi bacci a lokacin da ya kwanta cikin baccin nan mutum ba iya cewa ga daidai lokacin da yake tunawa baccin ya zo kuma haka nan idan farkawan ya zo sannan abun mamaki in mutum ya shiga bacci in za ku shekara kuna magana a kansa ba ya sanin abin da kuke fara amma kuma wani iko Allah zai iya yin mafarki a cikin baccin kuma in ya farka ya tuna da abin da ya gani wannan duka ayoyi ne na Allah yasa Allah ya ce wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadli yana daga cikin ayoyin Allah ma'ana da suka zamanto abin lura baccin ku da kuke cikin dare haka nan kuma tasawa da kuke ku farka ku tashi kuna kai kawo cikin ini wannan duka ayoyi ne na Allah madaukakin sarki yasa Allah ya ce inna fi dalika la ayatin liqaumin yatafakkarun amin za min dunillahi shufa'a Allah madaukakin sarki ce yanzu sun rufi wasu kuma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin cewa su ne masu ceton su su ne waɗannan gumaka din wanda suka ɗauke su da ba dalilin ɗaukar su kul ka gaya musu cewa awalau kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qiluna ai su waɗannan gumaka din ba su san da cewa ba su mallaki komai ba kuma ba sa hankalta tunda ba sa magana ba sa ji ba sa motsi ba sa iya amfanarwa ba sa tunkuɗe wata barna kul ka gaya musu cewa lillahi shafa'atu jami'a ka gaya musu cewa waɗannan ɗin fa suka ɗauka a baban ceto ba za su cetar da su ba dukkanin ceto yana ga Allah maɗaukakin sarki kul lillahi shafa'atu jami'a domin ko Allah ne zai ba da izinin a yi ceto kuma shi zai yadda da wanda za a ceta ashe waɗancan ɗin ba za su yi ceto ba shi yasa Allah madaukakin sarki hatta mala'iku ma da ake ganin da ɗaukakar su da matsayin su da suka kai Allah yake cewa ba sa iya ceto la ce wa kan min malakin fi samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda cewa wato mala'iku nawa ne a sararin samaniya waɗanda ba sa iya mallakan ceto face wanda Allah maɗaukakin sarki ma'ana ya bada wanda Allah maɗaukakin sarki ya da izinin a cece shi ya yarda da shi kuma da haka ba wani wanda ya isa ce shi zai yi ceto sai in Allah madaukakin sarki ne ya ba da wannan ceto din can haka ceto gaba ɗaya shi a wajen Allah haka yace kul ka gaya musu cewa lillahi shafa'atu jami'an dukkanin ceto gaba ɗaya shi kowane iri ne wannan da Allah ne lahu mulku samawati wal ard domin Allah madaukakin sarki din nan shine yake da mulkin sammai da kasai da ma abin da ke tsakanin su summa ilaihi turja'un kuma ga Allah madaukakin sarki za ku koma makomanku tana ga Allah wa idan hukira Allah wahda Allah ya ce idan aka ambaci Allah madaukakin sarki shi kadai aka ce la ilaha illallah shine Allah ya ce ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zaka ga zuciyarsu ta motsi? ba ta son karban wannan kalma a duk lokacin da aka ce ana magana ta Allah madaukakin sarki ana kiran ambatan Allah to za ka ga wanda yake mai matacciyar zuciya kafiri ma'ana yana jin tsoro ko kuma yana kamewa bai so ya bada gaskiya da wannan kalmar اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه ذكر الذين من دو وإذا ذكر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ذاك جرن سياقاتي أنك نسياقاتي تداموا وإذا ذكر الذين من دونه idan kuwa aka ambaci wani koma bayan Allah maɗaukakin sarki ilahum yastabshiruna sai kaga suna ta murna suna ta alfahari ma'ana sun fi so su ji ana ambatan allolinsu wannan shine ma'anar innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun ba sa so a ɗaukaka kalmar Allah ko ambaci sunan Allah sai dai an ambaci wani Allah madaukakin sarki na daga allolinsu to anan zaka ga suna walwala Allah ya ce kul ka gaya musu cewa Allahumma fatir samawati wal ardi Allahumma ma'ana shi ya Allah amma an shafe ya din ne saboda shigan wannan wato asalin mimun din da ta zo a kan jama'a asalin shi ya Allah ne mun ka gaya musu cewa shi Allah madaukakin sarki mahalicci na ku, shine baqira samawati wal ardi shine wanda ya kirkiri sammai da kasai ya samar da su ba tare da wani misali da ya gabace su ba alimal ghaibi wa shahada shine kuma masanin abin da yake wato asalin fili da abin da yake boye ba abin da yake buyan masa anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yaftalifun cewa ya Allah madaukakin sarki kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da wato suke sabani a kai abin da suke sawa a cikin wannan al'amari na duniya su dinga ganin cewa waɗannan abubuwan su ne suka cancanci bauta alhalin kuwa ga gaskiya abin bauta suna saba ma manzanni to ranar tashi alkiyama Allah zai yi hukunci na gaskiya tsakaninsu shi yasa yana daga cikin addu'o'in sallallahu alaihi wa sallama اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سواء الله كشير يدني اهدني كشير يدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك cikin abin da aka yi saɓani a kansa da ikon ka Allah ka shiryar da ni akan abin da yake daidai ne shi mumini a koda yaushe yana neman ƙarin shirya domin mutum ba yi da tabbaci kan al'amarinsa mutum zai wayi gari yusbihu mu'minan wa yunsi kafira wa yunsi mu'minan wa kafira mutum yana iya wayan gari yana mumini kafin faɗa ma'ana a jarabi imaninsa Allah ya tsare mutum yana iya kaiwa yamma yana mai imani kafin wayewar gari kuma ya rabu da addininsa musamman a irin wannan zamani da abubuwa suka rincabe duniya mutane suka sa ta a gaba idanunsu ya rufe daban da duniya ba abin da mutane suka sa a gaba da haka wani in yana neman duniyarsa bai tsoron komai bai tunanin wani abu na haramci yana ganin kawai shi duniyarsa yake nema to ire-iren waɗannan abubuwa yana buƙatar kullum mutum ya dinga ƙarfafawa ya dinga matsawa wajen roƙon Allah maɗaukakin sarki wajen yawan neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki da roƙon Allah shiriya shi yasa ita sallah din nan tana ɗaya daga cikin abubuwan da za su tabbatar mana da wannan shiriya shi yasa Allah ya ce wasta'inu bi sabri was sala mu nemi taimakon Allah a cikin haƙuri da kuma sallah duk inda ka kai da damuwarka da matsinka da kuncinka to ka kame da al'amarinka zuwa ga Allah ka tashi ka yi sallah wannan shine mabudin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu cewa idan aka mutum wani damuwa ta same shi to ya tashi ya yi sallah Allah zai yayi mushi wannan damuwa Allah madaukakin sarki ya ce walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawm al qiyamah su kafiran nan wanda suka zalunci kawunan su suka kafirce ma Allah suka karya ta manzanni inda za su mallaki duk abin da ke cikin duniya na dukiya da duk wani abu domin su fanshi kansu ranar tashin alkiyama daga azabar Allah to wannan ba zai fansar da su ba da haka ba za su iya fansar kansu ba babu wani abin da za su iya bayarwa a karba daga gare su a cikin irin wannan rana domin rana ce da babu abin da yake amfani sai aiki ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim haka nan wanda ya kafirce din da haka sai zo yana nadama la ce fa amma man wa amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiha ya ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma agna anni maliya yace dukiya ka ta amfani halaka anni sultaniya mulki na ma bai ne ni ba to Allah ya ce za a ce mishi kururu fa hullu ku kama shi ku daure shi cikin sarkoki ku jefa shi a wuta kaga dukiya ba ta yi amfani ba haka nan ƴaƴa ba ta yi amfani ba haka nan Allah madaukakin sarki ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu cewa dukiyoyinku da ƴaƴanku cikin su babu wani ɗaya da zai wato asalin kusantar da shi gare mu sai dai wanda ya aiki illa man amana wa amila salihan Allah ya ce fa ulaika lahum jaza'u bi'fi waɗannan sune suke da ninkin sakamako Allah zai rubanya musu ladan su amma dai wani yawan 'ya'ya da yawan dukiyoyi wannan ba sa amfanarwa yasa wancan kafirin ma da Allah madaukakin sarki ya bada labarin shi wato a cikin alkur'ani mai girma shi ma yawan 'ya'yan ne kuma yawan 'ya'yan da ya alfahari da su ba su amfane shi ba shine alwali ibn al-mughira uban su khalid ibn al wali Allah madaukakin sarki wato ya bamu labarin shi cikin suratu al-muddathir kuma nadar kuma abasa wa basa thumma adbara wa istakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'tar in hadha illa qawl al-bashar Allah ya ce sa uslihi saqar Allah sai jefa shi a cikin wuta saboda shi ya ga yawan 'ya'yan shi ne ya ga irin dukiyar da yake da ita ya zo cikin tarihi cewa shi din nan wato asalin alwali ibn mughira idan zai fita ya je wani taro na wato asalin ƙuraishawa ko wani taro dai da ya zama na a zo a gani ne yana da 'ya'ya sun kai goma sha in ya foto ya zo gaba ya tsaya zai sa su sa kaya na alfahari na isa biyar suna gefen damansa biyar suna hagunsa haka za a dinga tafiya cika hanya yana alfahari da su sai zama wannan yawan 'ya'yan ba su amfane shi ba wanda suka yi amfani a cikinsu su ne khalid ibn al-walid da kuma al-walid ibn al-walid su ne wanda suka musulunta a cikinsu amma duk yawan 'ya'yan nan ba su hana shi shiga wuta ba duk yawan dukiyarsa ba su hana shi shiga wuta ba saboda haka da 'ya'ya da dukiya kar mutum ya dinga ganin wai yana da yawan 'ya'ya ce to ai ko a wajen Allah ma shine mai kaza da wannan ba shi bane 'ya'yan nan duk yawan su da yake gani sai ya tashi ranar tashi a kiyama duk su watse su bar shi musamman ma idan bai musu tarbiyya ta kwarai ba kuma dukiya in ya tara dukiyar da ta duniyar nan za a cika duniyar nan da ita ba abin da zai amfane shi a cikin wannan dukiyar in ba abin da ya ji tsoron Allah a cikin su ba Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa barra alaihim wa atainahu min al-kunuz Allah ya bashi dukiya mai tarin yawa dukiya mai yawan gaske amma a ƙarshe me ya ƙarshen sa Allah ya ce fa hasafna bihi وبظاهر الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ما كان من المنتصرين saboda haka kada mutum ya dinga roduwa da yawan dukiya ko da yawan 'ya'ya ko da ganin cewa shi yana da matsayi shi wane ne don haka a lahira ma su ne su wane da al'amarin ba haka ba ita lahira gida ne da ma'ana baka iya predicting ɗinka baka iya cewa ga wanda zai zama wani abu shi yasa ka iya shiga cikin wuta kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yan wuta za su zo su ga wani mutum su tun da suke ganin azaba ba su taba ganin irin tashi ba a wutan ma za su zo su kewaye shi su tsaya suna kallon shi suna mamakin irin azabar da Allah yake masa domin hanjin shi ne za a zazzago da shi hanjin zai dinga mishi kaman wato da baibai yana kewaye hanjin haka ya kewaye shi a cikin wuta sai sun zo sun kalle shi za su ce a ah, wani ba kai bane kake umartar mu a duniya mu yi umar abu mai kyau kuma kake hanin mu akan abubuwa munana ce wallahi ni shi na kasance ina umartar ba ma ban aikata ina hanin ku kuma ni nake aikata raga a duniya ba ba haka ke ganin sa kayewa a duniya shine sai hau mumbari shi zai zai kira muta muku da zai ce ku ji tsoron Allah ku yi kaza ku yi kaza da akin nahu idan ya ya tsakanin shi da Allah kuma yana bujiro da Allah munanan ayyukansa to ita al'amari na lahira kawai mutum ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya kyautata masa ƙarshensa domin abin da ake la'akari da shi shine ƙarshen mutum ba wai farkonsa ba ƙarshe ne ake la'akari da shi haka mutum ya yawaita addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar haka na Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah Allah ka raba mu da kaskanci na duniya da azaba a su. to Allah madaukakin sarki wato bayan ya bayyana mana waɗannan hukunce-hukunce na abin da ya shafi waɗannan wato kafirai cewa ba za su iya amfanar da kansu ba ba dalahum min ya ma lam ta simona Allah madaukakin sarki ya ce to har ma ranar tashi an kiyama din nan fa azabar da ba su taɓa tsammanin ta ba za su ga Allah ya bujiro musu da yi. wa badalahum ay dhahara abinda ba su taba sani na azaba ba za su gani inda ila azaba a duniya ta sha bamban da azaba a lahira kamar yadda bayani ya gabata jiya da haka har da wasu azabobin ma da ba su ma taba sanin da su ba to haka Allah zai bujiro musu da su shine wa badala hum min Allah ma lam yakunu yahtasibuna wa badala hum sayyi'atu ma kasabu haka nan munanan ayyukan da suka aikata din nan a duniya to duka fa Allah makaukakin sarki sai ya bujiro musu da su cewa ai ku kuka yi kaza ga abin da kuka yi ga yanda kuka yi ga yanda kuka aikata shi Allah gaba ɗaya zai bujiro musu da su wa sai sayyi'atu ma kasabu wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'una ai sai azaba ta kewaye su ta gangame su sakamakon abin da suke aikatawa a gidan duniya na yin isgilanci, na ƙaryatawa na tozarta annabawa da wulakantar da su to wannan duka sakamakon shi a gaban Allah madaukakin sarki ranar tashi a kiyama za su gani to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa idza masal insana bur'un da'ana kuma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilm wannan Allah yana ba mu labarin dan adam kuma wajen irin wannan ayat ta gabata a farkon wannan sura shine wa idza massal insana durru da'ana li janbihi arfa'ida wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا wannan kuma hali ne na ɗan adam duk lokacin da yake cikin wahala to sai kaga ya fi kaskantar da kai a lokacin da mutum yake cikin damuwa yake cikin matsi lokacin ne zaka ga ya fi rusunawa ko me aka ce zai aikata amma da zaran ya dan samu wadata an dan sake ugunsa ya dan fara shigowa gari to shikenan sai kaga shi ma ya zama wani kuma ko da yana biyayya ga Allah a lokacin da yake cikin talaucin nan wadata kan halakar da shi arwa a in mutum ya ga ya samu wadata to wani lokacin ba sai dinga ganin fa ibadan nan fa ba dole sai an yi ta ma duka to wannan hali ne na dan adam ɗabi'a ce ta dan adam shi yasa wasu bayin Allah madaukakin sarki yake bar musu da talaucin su hadisi ya zo duk da yake akwai maganganu a kansa cewa akwai wasu bayi ba abin da ya dace da su bayi ne na Allah sai talauci shi yasa Allah zai bar a talaucin ba za su taba fita a cikin sa domin da zaran an tsame su an sa su a wadata to an shiga uku wani kawai ka kyale shi halin da kake ganin sa ka bar shi a wannan halin to haka ne za ga mutum yana wahala yau shine faɗi tashi a can shine neman wannan sana'ar ya buga nan yayi kala a nan ya je yayi shine kas shine ne shine waye to duk lokacin da ya samu kuɗi kuma to za ga mutane sai sun sha wahala sai ya dinga saban Allah kashi kashi kai ba ka ce shine mai wannan wahala kuma ta yau a irin wannan lokuta din shine zaka ga ko yaushe da shi ake hidima ta addini hidima ta masallaci shine wannan shine wancan da zaran ya samu wadata ba to shikenan ko ko zama abokan gaban sa ya Allah ce innal insana khuliqa halu'an wannan Allah ya fassara mana cewa dan adam an halicce shi Allah ya dabi'antar da shi halu ma'ana me me san kanshi ne me rashin san godiya ne idza massahu sharru kana jazu'a idan wani abu mummuna ya same shi zaka ga la'ala ce za ka ya shiga cikin wani irin hali wa masa massahu ta da manuwa yana samun alkhairi kuma sai ka ya hana Kuma mutane ya san ana samun haka a cikin mutane sai ga mutum Allah ya jarabe shi da rashin lafiya ka ganshi shi ta yawata ayyuka na alkhairi ne kullum ka je ka same shi a gadan asibiti da jarmi da Qur'ani a hannunsa sai eh, ana ba da sadaka da sauransu amma ba da an sake shi nan kuma ko kuma kafin a sake shi baya wannan abu saboda haka shine Allah yake ba mu labarin hali irin na dan adam haka yake sai dai wanda Allah ya sai da su فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله ما دوكتين سركيشي فإذا مس الإنسان ضر shi al'insan wannan jinsi ne na duk wani ɗan adam idan ɗan adam wata cuta ta same shi Allah ya ce da'ana sai kaga ya koma ga Allah har ka kafirai ma kaga in ana asibiti an dinga addu'a kenan an koma ga Allah amma da an bar wannan jinyar bashi na sai a sake koma cikin kafirci Allah ya ce da'ana zaka ga yana kiran mu yana roƙon mu Allah ya ce wa idza thumma idza khawwanna husan a lokacin da muka lullube shi ni'matan ta ni'ima minna daga gare mu kala sai dinga cewa inna ma utituhu ala ilm ai dama wannan abin saboda na yi kaza ne na cancanci kaza ne shi yasa Allah ya ban kaza ce ai irin wahalar da na yi irin ɗawainiyar da na yi irin jinyar da na yi shi ma Allah kaga ya ban wannan wanda ko wa dai sa haka wannan da rashin lafiya da lafiya duka jaraba ne daga Allah Allah yana jaraba shi ta hanyar da ya so dukiyar ma Allah ya baka jaraba shi lafiyar ma Allah ya baka Allah yana so ya gaya za ka yi bauta a ciki ko ba za ka yi ba za ka gode ma ni'imar Allah ko ba za ka gode ba yanzu mutane nawa wanda ka fi su ni'ima ta lafiya amma su suna burin da suna da halin da kake ciki din su yi abin da kai baka yi a yanzu kana da kafafuwan ko guda biyu kana da biya ko ina ka shiga akwai wanda yana nan babu kafafuwa kullum ka je ka same shi a zaune yake da littafin Allah yana karantawa kai kuma mai kafafuwan babu wannan saboda haka Allah yana jarraba bayansa daga abin da abin da ya so da haka karka kuskura wani abu ya shafe ka na ni'imar Allah ka ce saboda ka ne a'a kai dai ka roƙi Allah maɗaukacin sarki ya ba ka ikon godiya a cikin wannan ni'imar shine babban abin da za ka yi bal hiya fitna a gani Allah ya ce a'a al'amarin ba haka ba ne, jarabawa ce Allah zai iya ba mutum kuɗi ya ɗauka saboda dabararsa ce ta kasuwanci da iya cinikinsa da sanin 'yan kasuwa da yadda yake faɗi tashi da waye da sauransu nan ba haka bane dan akwai wanda tun gaba a kife shi suke kasuwanci saboda haka duk abin da kaga Allah ya baka yan biyu ne jarabawa ne Allah yake ma ya gaya za ka yi sawa'un ilimi ne ko lafiya ce ko dukiya ce ko mulki ne amma da yawa Allah yakan jaraba mutane din in ya ba su irin wannan abin ba sa iya ganewa dan ba ga wanda zai samu wata kujera ta matsayi ko ta majalisa ko ta wani abu sai Allahumma inna nashhadu bi an inda ganin karfin fatin sa ne da wani kokarin sa da kwazon sa ne zan cewa da ba ba ko ne Allah ya rubuta zai samu wannan abu ba da haka wani da ya hau sai dinga ganin ai in ba dan abin da yayi ba ya faɗi tashi ya je ko suwaye suwaye aka haɗa da wannan da ba zai kai ba sai dinga ganin dabararsa ce ko ba dabararsa ba ce Allah zai shi ne ga yasi saboda haka Allah makaukakin sarki ce bal hiya fitna amma Allah ya ce walakin na aktarahum la ya'lamu sadaka Allah Allah ya gaskiya da yawa mutane ba san haka ba da yawa mutum zai samu kanshi cikin wani hali ma'ana na ɗaukaka wani ni'ima amma bai san cewa Allah yana so ya gwada shi ba kada kala allabina min qablihim Allah ya ce wanda suka gabace su fa sun faɗi irin wannan magana su. kamar ƙaruna kenan ƙaruna me ya faɗa Ya ce, ƙala inna ma tuho ala ilmin indi wannan dukiyar ba da kuke gani na da ita ba wai wani bane ya bani ita wannan dabara ta ce kokari na ne kwazo na ne saboda da ina tare da annabi Musa na tsaya na makale da shi ba abin da ya same ni na arziki amma da na fita nema sai na samu ƙala inna ma tuho ala ilmin indi ce wai ni iyawa na ne bani wannan Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah kad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu min quwwa wa aktharu jam'a akwai wanda sun fi dukiya sun fi shi karfi wanda Allah ya halakar da su gabanin sa. da haka shi ba komai bane to kaga Allah ya ce qalqala alladina min qablihim fama agna anhum ma kanu yaksibun duk abin da suka samu din bai amfanar da su ba haka nan idan ko mutanen maka suna ganin cewa suna ji da ƙarfi ne ko da kasuwanci a tsakankanin laraba da mana ganin kamar larabawan mutanen makka ƙurai sun fi kowa iya kasuwanci za su tafi har kasuwanci tafiya biyu suke da shi suna da sizin guda biyu na cin kasuwa ila fi yamri da ta shita'i wasai akwai sizin na asai lokacin zafi suna zuwa wani yanki na wata ƙasa lokacin sanyi suna zuwa wani yanki za ka so har ma suna ma'ana sirka kasuwancinsu daban-daban Allah maɗaukakin sarki ce to duk wannan abin ba zai amfanar da ku ban azabar Allah ta su to ne Allah ya ce fa ma agada an kuma kanu yaksibun wannan abin da suke ganin sun samu ba zai amfane su da komai ba fa asabahum sayyi'atu ma kasabu dan haka munanan sakamakon abin da suka aikata na saban Allah to sai zo ya same su azabar Allah ta hau kansu Allah ya ce walladina zalamu min haula waɗanda suka zalunci kansu daga cikin waɗannan amma banda wanda suka tuba kenan kaga ya nuna wanda suka tuba su ba su shiga ba amma wanda suka zalunci kansu suka yi biyayya ga Allah suka ci gaba da girman kai Allah ya ce sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu duk abin da suka aikata munana sai ya biyo su wa ma hum mu'jizina kuma su din ba waɗanda za su gagara Allah madaukakin sarki bane Allah madaukakin sarki ba wanda yake gagaransa kuma ba abin da yake gagaransa inna allaha la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama Allah ya ce awalam ya'lamu shin yanzu su ba su da hankali ne ba su sani ba anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir kaga an sake dawo dai magana ba to Allah bai na bada arziki ne ga wanda ya so kuma Allah ya iyakance masa shine wa yaqdir ma'ana Allah ya iyakance masa ga abin da zai bashi sai ka ga yanzu in ka kalli cikin kasuwanci ka kalli harkar kasuwanci sai ga duk waɗanda ake ganin fitattiyan kasuwa ne sun koma su ne yaran kasuwa yan samarin samariya su ne masu dukiya ne ka je kasuwa sai ka ga duk tsofaffin da kake ganin da su ne masu wadata su ne masu cewa a yi a kasuwa kar a yi yanzu zama su ne yaran kasuwa kuma ba yanda za su yi su canja saboda me allah ne ke bayarwa a da za ka ga kila suna ganin yaran nan yan aika ne kuma su ma wanda suke a yanzu din zai juya kan su tsammani cewa za su dore ana samun haka sai ya samu wani sakataren wata kasuwa ne bangare daga cikin kasuwa yana ganin shi ne komai in ba shi ba abin da zai a kasuwan sai wata rana Allah da kanshi sai ya cire kawon da ba kowa bai daura shi kuma yana cikin kasuwar yana gani ya gaba abin da zai iya yi ko ana yin abubuwan ba a yi da shi kuma yana ci yana gani bai sai ce komai ba to Allah ne biyan haka da haka kar mutum ya samu kanshi a cikin wani hali wanda an bashi siyama tun kasuwa kun shiga wuyan kasuwa Sai ai kai ba za ka kawo kayan ka ba ba za a maki liyaran su ba duk ana yin wannan abubuwan kuma mutane har yau ba sa ɗaukan hankali ba sa ɗaukan darasi akan haka sun manta cewa da ba su bane a kasuwa ko kuma ko da ma suna cikin kasuwar sun manta cewa da kasuwar ba a hannunsu take ba yanzu kuma ta shiga hannunsu haka kar mutum ya kuskura ya sami irin wannan abin wannan wato abin ya ya jashi ya dinga ganin cewa shi wani ne wallahi dan adam ba bakin komai yake ba Allah cikin ini ɗaya zai iya rusa duk abin da ba yake da shi kuma duk ya halaka ya kare karo a cikin lahaza ɗaya ba ma ini ɗaya ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidani ya fito da mutane ana alfahari an yi ado an hau kaya abubuwa ma'ana dabbobi na alfahari da nisa har wasu mutane a gefe suke cewa kai ya laita lana min da wahudi karo ina ma da muna da irin dukiyar karo innahu lahu abin abin wallahi ya samu babbar rabo amma a ƙarshe a lokacin a cikin daga fitowarsa zuwa da Allah ya halaka shi ya wuce wani ɗan lokaci kaɗan ba ƙasa ta tsage ta dare duka da shi da dukiyar su ta nutse a cikin ƙasa Allah ya ce ba ka kasafna bihi wa bidani da haka ba wanda ya taimake shi su kansu mutanen daga ba suka zo suka ce kai ashe Allah ba ya taimake mu ɗayan da mun samu irin dukiya ka kan na shi wata mun halaka saboda haka kada mutum ya dinga ɗauka yawan kada lissafin masu kuɗi masu kuɗi yan kasuwa duk babu su yanzu ko ma suna nan yanzu ba su bane wasu ne abin yake hannunsu kuma su ma ta rana za su koma wasu su ɗauka haka Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka nan kwanakin Allah suke haka wannan rayuwar take Allah yana jujjuya ta yau kai ne gobe ba kai bane kuma ita rayuwar duniya haka take haka shi yasa in ta same ka a cikin irin wannan yanayi kar ka yi butulci kar ka yi alfahari kar ka nuna isa ka koma ga Allah kuma a lokacin da mutum ya yi haka ko da kasuwar ta fita a hannunsa ko da ba shi bane din to wannan matsayin nashi da darajar nashi tana nan za a darajar tashi amma da ya hau ya dinga tattake mutane to yanda ya take mutane aka za a taka shi yanda ya wulakanta wasu aka za a wulakanta shi wanda bai ɗauka komai ba shi zai zo ya zama komai ya dinga jujjuya shi yanda yake so ka kira shi waya ki ɗauka ni ne fata sakatare mai gidan kaka zai ce ah, to ba zai kai ba duk wannan abu ne mai sauki a wajen Allah to amma mutane a hadan ba sa gane wani Allah ya ce ya alamu ba su san cewa a yi yabsutu riska liman ya yasha'u min ibadi wa yaqdir liman ya yasha'u wa yaqdir Allah shi yake wato asan shimfida dukiya arziki ga wanda ya so wa yaqdir kuma ya kuntata ma wanda ya so fa amma al idan mabtala hu rabba akrama wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idan mabtala hu fa qad Ai bayyaka Allah ya kuntata masa alaihi fa yaqulu rabbi ahanan Allah ya ce a'a balla tukrimuna ne ba sa girmama marayu ba sa darajanta su ana danna dukiyar marayu yanzu duk tarin yan kasuwar da muke da su a garin nan sun kasa gina gidan marayu la yukrimuna yatim muna da yan kasuwa manya manya kowace kasuwa kowane bangare ka shiga baiti yatim gidan marayu guda ɗaya babu sai wani malami ne gina guda ɗaya amma yan kasuwa ka karantar ɗinsu da ake da su sun kasa gina gidan maraya guda ɗaya Allah ce falla duk limuna ne ne wala ta habuna ala ta'amin miskin ina za ka je ka ga ana ciyar da mutane cikin azumi ai ma na cikin azumin kawai wa ta'kuluna turata aklan damma kuma ga su da cin dukiyar gado wani za ka samu dukiyar magada ne aka bashi shi ke juya duk ya danne ta wato al mala hubban jamma kuma dukiya za ka ga in maganar dukiya ce ba komai kusancin ka da shi zai ma rashin mutunci baya kallon dangantakar ka da shi Allah yake su tsaya Allah ya ra dukkan fil ardu dakkan dakka lokaci zai zo a lokacin da za a tafiyar da kasa to tun kafin ma tafiyar da kasa a nan duniya sai ka ga ga kanan kai ne za ka yi wa wannan abu yanzu ba shi sai mutum ya zo lokacin da yake da bukatan zai abun kuma ba abin da za a yi mutum ya yi amfani da damar da yake da ita wallahi abun kunya ne babba a ce a jos suna irin wani abubuwan ba. bayan kasuwa ana gina gidaje katafaran gidaje ana hannun motoci masu tsada ana komai amma gidan marayu an kasa yi a cikin gani. wannan babban asara ne kuma abun wato nadama ne za a yi kuma zuwa gaba inda za ka kafka ba 'ya'yan naka za su zama marayu kuma suka zama marayu din ba dole dukiyar da ka bar su ta zauna ba ba dole kun ta zauna ba dole ta amfane su ba saboda haka dole sai mun koma ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna fi zalika la ayati li qaumin yu'minuna waɗannan ayoyi ne ga mutane waɗanda suke masu bada gaskiya ga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki amfana da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da lafiya wannan gari na Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya a cikin wasu mutuntunu da suka taso a yammacin yau din nan daga bayan azar a wasu unguwanni muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da su Allah ya tsare dukiyoyi da kuma rayuka a cikin wannan unguwanni Allah ya tsare al'umma musulmi a ciki Allah madaukakin sarki muke roƙo ya tafiyar da irin waɗannan abubuwa waɗanda suke bayan wannan abu Allah madaukakin sarki ya san su muna roƙon Allah mana magani su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya cikin wannan gari wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya cikin ta wannan damuna ta muna roƙon Allah ya sanya mana albarka a cikin ta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabatan mu Allah madaukakin sarki mu kuma ya samu cika da imani marasa lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya yan kasuwa ma Allah ya tsare musu kasuwancinsu matafiyan ma Allah ya tsare musu hanyoyinsu ɗalibai muna roƙon da maɗaukakin sarki ya musu jagora ƙara musu basira ma'aikatan mu Allah ya tsare musu ayyukansu Allah ya tsare su a wajen ayyukansu na roƙon da maɗaukakin sarki shugaban mu ya ƙara masa lafiya da maɗaukakin sarki waɗannan kwanaki da suke zuwa wanda ake shirin mika tsaron mulki ga shi shugaba Allah sarki ya tsare duk abin da zai faru a cikin shi wanda yake ba mai kyau ba waɗanda suke kokarin tada hayaniya domin akwai waɗannan ishin ishin din to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mayar zuwa a gare su Allah ya sa a yi wannan abu a gama shi lafiya kuma mu samu shugabanci wanda yake na ƙwarai ne na Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da mashawarta na ƙwarai. waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai sa su bashi shawara waɗanda za zama masu amfani ga ƙasa da al'umma gaba ɗaya duk abin da duk wanda kuma zai zo da sabanin haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ne nisantar da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu gaba ɗaya rahama da gabara da ake yi a wannan wata da yanta Allah ya sanya mu a ciki waɗannan dararraki masu albarka da wannan dare guda ɗaya da Allah ya cire shi gabayinsa domin yi musu gafara Allah ya dakar da mu da ibada cikin sa Allah kuma ya amsa mana ibadu da muka yi Allah ya roba su daga makonan shirka la ilaha illallah wal azim al halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت تبارك وتعالى عليك

سمعنا ربنا وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين